لك الحمد يا ربي على كل نعمة مننت بها ما كنت قبل لها أهلا وما زدت تكسيرا تزيد بالتكسير أستوجب الفضل الحمد لله منا ما الله مدوكين سركي godiya mai kowa mai komai mai iko wanda ƙarƙashin ikonsa ya bamu ikon ci gaba da karatu na wannan littafi mai albarka littafin maulanmu shehul islam wa sa'adatul anam maulana shehul hajji ibrahim الذي لا يزال في جمال جلال مولاه يهيم mai suna alhuda fi kauni nabiyina abdala man la ilallahi littafin da yake ƙara shawwakantar da mu akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mulan mushihu radiyallahu ta'ala an yake faɗa mana cewa kalbi da waman bi madina arqu shahar alhabibi is cewa ni da kuka ganni kullun zuciya na yana madina ne yana kirda don watan da za a yi ta Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam lokacin da nake ganin watan tana wato fuskantowa. Shi kullum mu Shehu radiyallahu ta'ala anhu burinsa shi ne ya nusar da halittu ya faɗa musu wane ne Manzon Allah, me ake cewa Manzon Allah, kuma menene hakkin haƙƙin da ya tabbata a kansu wajen Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanda yake shi mu Shehu ya zamto mujaddadi ne a cikin wannan tafiya, domin kuwa Allah Maɗaukakin Sarki shi ne yake faɗa mana alaihi wasallam wane ne shi kuma ya zamu mu'amalance shi shi ke faɗa mana idan bi manzon Allah za mu shari'a idan muka bi shi mun riga mun bi Allah ne sannan kuma har wayo shi ne yake faɗa mana cewa haƙƙin da manzon Allah yake da shi akan mu mu kanmu ba mu da shi akan kanmu wato a lokacin da ka zo kana buƙatan wani abu sai manzon Allah aka ce yana buƙata to manzon Allah ya fi cancantan wannan abu a kan kai sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kullum yana yana faɗa mana cewa ولمت قصدي وأنا أسوقهم إلى barin البر الرحيم Kullum shi haka yake ya shiryar da halittu ya zuwa ga Allah ya kuma shiryar da halittu ya zuwa ga bayan Allah to shi maulan mu radiyallahu ta'ala anhu akan wannan abu ya rayu tsakanin haka kuma Allah ya amshi rayuwarsa kuma dama ma'aiki sallallahu alaihi sallam yana faɗa mana cewa almar'u ya mutu alama asha alaihi wa yub'athu alama mata alaihi mutum da kuka gansa yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kansa, sannan kuma yana mutuwa ne akan abin da wato ya rayu a kansa. Saboda haka mu yi abota da ma'abota kirki, sannan kuma mu rayu akan kirki domin mu mutu akan kirki. Shi a cikin al'amari na rayuwar mutum abin abinda ake dubawa shine ne ƙarshen sa.